shi kuma wanda ya zo ɗan arni ne amma gurin musulma ya zo kuma gidan ubanta zai shiga a gidan ubanta zai je zina da ita wai don ka fahimci wayewa da lalacewa ta kai ƙarshe ba cewa zai ce gurin wa ka zo a ai tana ciki ma tana jiran ka shi yana gama abin farin ciki ne arne ne ya zo ma gurinta amma wallahi a cikin gidansa zai je zina da ita kuma ya sani in ba ya sa abu ma shi ne zai je cewa ne ya zo wai ai dai duk zina-zina ce amma dai wai misali dan gwara-gwara ma a ce musulmi ne ma ya zo gurinta <laughs> to a ce wai da baki kirin gwara baki-baki <laughs> to su baki kirin kullum ake ciki so da haka za ka ga mutum da iyalansa da samari an je gindin ana wanka ana lalata tsirara suna cikin wannan wankan ne ga mutane a gefen kogi tsirara da 'yan mata da samari da iyaye da yara da kowa da kasan dabbobi wallahi tallahi malam sai wata irin wuta wuta jajajir malam ta rika soye su a cikin ruwan nan sai ga ambaliyar wuta na fitowa yana kona su kuma sai allah ya guzo kogin ya shigo gari ya rika kona mutane da gidaje da kowa ya zama kamar dufana kuma daga cikin kogin da suke zuwa wanka fito ma'ana wuta a cikin ruwa don bala'i wuta a cikin ruwa to da me za a kashe ta wallahi tallahi da naga kasa din wanda wani malami ya khalidun rashid ya je har garin yana nuna yadda abubuwan suka kasance babu inda ya tsira sai masallaci da mai kiran sallah mai kiran sallah da ya ga haka sai ya gudu masallaci ya zai ya dau lasifika sai yana kiran sallah mutane suka ce ina ba su san shine jirgin annabi nuhun ba wallahi malam ka ga masallacin shi kadai ruwan ya gege da wutar bata kona ba sai mai kiran sallah shi kadai a masallaci duk wanda suka gudu gida suka kulle ya kuni su kurmus kamar wuta wuta ta kuni su kuma daga kogi ta fito tsunami khalidin rashid shine ya kasa din dan saudiya ne ya je har garin aka samu taimako aka kai musu dai da sauransu aka je aka yi musu wa'azi cewa irin barna da kuke da sabo abin ya yi yawa su wayewar mata ma wuce wai ta turawa kuma musulmai ne to haka ake so dama irin turawa da yahudawa abin da suke so su ga musulmi kenan sun lalace yanzu sun daina faɗa da makamin kare dangi sun daina fada da bamabamai sun daina fada da bindiga a'a suna gida a kwance za su gama yakar mu wallahi sama da shekara ɗari na gaya maka ko ɗari da wani abu suka ce sun daina fada da makami ba za su kashe ko musulmi ɗaya da kansu da hannunsu ba a suna gida za su gama yakar musulmi sun gano yadda za a yaƙi al'ummar manzo Allah ta ruwan sanyi shine ta yaya i washing brain alghazul fikiri shine su kawai za a yaƙa ta hanyar technology da ci gaban duniya a ce al'umma ce wadda ba ta son haɗuwar maza da mata annabi ya hana haɗuwar maza da mata ko kaɗan al'umma ce da ta tsinita ba ta son zina al'umma ce da annabi ya haramta musu numfashin maza da mata masu doguri ɗaya to yaya za a yi a sa musu san mata da son cuɗanya da mata ta ruwan sanyi shikenan su za su halaka su da san abin duniya da haka dalilin shigowar abubuwa kenan na zamani aka fara tsoro da ilimin boko ya zo tun daga naziri har jami'a aka je musu da ilimin boko aka fara tun daga naziri firamare a rika haduwa maza da mata in an je jami'a ma an zama baligai an yi hankali a sake haɗuwa to za a samu cuɗanyar maza da mata samarin su ba aure 'yan matan su ba aure to zai sa su lalace shi sa lokacin da aka fara firamare a da maza da mata ke da ga kujere ka ga ta mace sanda muka yi firamare wallahi ga kujere ka ga mace daga baya ne da aka dan samu wai imani imani aka dan fara karatu sai aka ce a ware layin maza layin mata daban shine fa har yau a firamare sai a ce ga layin maza ga layin mata amma kujera ɗaya ne da nan kusa da kai ga angelina da arniya za a haɗa ka tare za ku rika rubutu kai kana jin yar ka ce kana jin ƙawarka ce tun kuna yara ka gama ta ba wata abokiya ma ba ce to da allah ne ya taimake mu a nan arewa aka dan dage da wa'azi da sauransu sai aka yi sakandaren maza daban sakandaren mata daban amma ko a sakandare sun so a haɗe ta amma sai suka ce to ai jami'a za a haɗe haya institution duk a haɗa a can an yi hankali sau <laughs> da aka sai aka haɗe a can to can kuma da aka haɗe kaga bala'i ake haifarwa sai ga yanzu yarinya ta tafi can duk wata sai ta yi ɗinki duk wata yarinya sai ta yi ɗinki kaya ta sa kayan matsatsu ita abin da zai kai ta ta nuna kayan jikinta kawai ba karatu ya kai ta ba ta je ta birge maza ne kawai yau te wannan shiga gobe te wannan shiga ita ga yar jami'a amma Allah karatun ba komai a kanta kawai sai nuna kwalliya kawai da ta banza to wannan na daga cikin hanyoyin da suka so su batar da mu wallahi in ma baka sani ba sannan da irin su talabijin din nan tunda aka yi fara aka fara yanzu ka ajiye talabijin a nan gurin ka gani kafin ka ce kwabo sai ka samu mutum ɗari da almajirai da mutane duk wanda ya zo sai ya tsaya ko labarai ba ake kallo ko labarai wallahi sai an tsaya sun tana da jan hankali balantana ka sa fina-finai da na turawa da na indiya da na kaza wallahi sai a kai karfe ɗaya ana kallo wani ba zai damu an yi ƙuri ko yara ko manya da maza da mata ana cewa an kawo ta za ga an ruga ana neman kaset rentin din kaset wannan duk abubuwan suna sane da wanda za ka zo haddishi duk da komai ya zo satellite dinnan da menene duk suna sane wallahi tsari ne kawai kuma sun ci nasara sannan suka zo mana da irin su demokaradiyya dinnan a bar mata su fito su yi aiki a yi gogayya da su kallabi tsakanin rauna wane ne duk an nuna mata cutar da su ake an ɗaure su a gida wai zaman aure kawai namiji yana juya ki ke kadai wani kato kawai shi shi kadai zai shi ne zai juya ki a ki fito ki ma ki nemi na kanki ki fito ki aiki ki fito ki gwagwarmaya Allah ya bi sharrin Yahudawa to waɗannan duk fulani to waɗannan suna daga kanci dai wato kamar yana yana buɗe salo ne na cewa wannan al'umar wallahi baka isa ka gyara ta ba wallahi baka isa ka gyara ta ba da irin wannan tunanin da duk inda manzon Allah ya yi kokari ya sa mata katanga ya tsare ta an yi kokari an balle katangar an balle gini saboda aka an saki rayuwar sakaka hasali ma yanzu akwai waɗanda suke ganin za su iya barin 'ya'yansu mata ba wai a nan najeriya ta tafi maiduguri jami'ar maiduguri ko zaria ko kaza ba ita kada ta je ta yi bodin a can ba a waje ma sai a tura ta ta tafi dubai ta tafi sudan ta tafi ingila ita kadai ba dangin uwa ba uba ta tafi karatu kuma ya sunanta musulma baliga saboda tsabar an yadda da rayuwar tsabar an yadda ba za a bi manzan Allah ɗin ba kuma duk me yake tsoro talauci duk me yake so a yi aiki a ci abinci kawai kar kar haɗu da talauci kuma ga talaucin nan yana ta sallama kullum abin da ake tsoro kenan to da haka rayuwar za ta lalace kuma wai kai in baka yi wannan rayuwar ba a kanka bai waye ba ai ba kama da hankali ba kama sa abin da kake ba dan bokan ne ma zai kalle ka ta kai kanka ma bai waye ba ba kama sa abin da kake ba to wannan shine sharar fage kuma wallahi sun gama cin nasara saboda haka balantana wallahi muka je muka samu matar wani wani wani sanata daga cikin sanatotin yanzu wannan kungiyar tamu ta ma'azuma guza wallahi muka samu matar shi muna tallata musu irin abubuwan da ke faruwa a ƙauyuka Allah ya sa mace ce mai hankali wallahi na gaya muku matar kowa ya ba wanda bai san shi ba kowa ya san matar waye sai ta ce malam ko kuna bani labarin ƙauyuka ne cewa kiristoci sun mamaye musulmai sun kasa komai a ƙauyuka ni kuma labarin abuja ɗin da zan ba mu da muke zaune abuja ta ce abuja mata na matasu na rantse da Allah abin da ta gaya mana ke na ce kamar ya ta zama ta ku ce to na farko dai yanzu mu da muke zaune a can ba mu da wata makaranta mai kyau ta islamiyya da zaka kai yarka Abuja sannan ba wata makaranta ta boko ta musulmi wadda zaka je ka kai yarka dole sai ta cire dan kwali ta sa dan sike in mun ci addinin mu bai dace mu ba dan musulunci muka gina ba kawai zaka kawo dan ka kawo ba za ka kawo ba ka je can Kano ka kai shi karatu ta ce in aka ce kwa lahadi ta yi abuja ganin ta za ka kamar duk garin arna ne ko ina a rufe ta ce akwai coci mai cin mutum dubu biyar yanzu ana nana gina ta coci wadda za ta ci mutum dubu biyar ta ce ko ina coci ne cama wallahi tallahi masallatan ba su da yawa in ma kuma an yi sun ko an ba su filaye karshenta a sai da filin ko a cinye kuɗin ko a kaza ba za a ginin ba ta ce garin ya zama na kiristoci na rantse da Allah abinda take faɗa ke da haka ta ce abujan mata zama tasu sun mamaye ta da aka yanzu mulkin nan da kake gani yana hannun buhari shine kadai na rantse ma da Allah a hannun yan arewa amma wallahi rayuwar in wannan mulkin ya kubce masa yanzu da Allah zai kaddara ya mutu Allah la kaddara Allah to wallahi an dawo zero wannan arnin shine zai hau ba mu da komai kuma shi sa ba wai ina goyon bayan buhari ɗari bisa ɗari ba amma wallahi mu taya shi addu'a allah ya ganar da shi in ma kurakurai ne da shi allah ya ganar da shi kuskurensa allah ya kawo hanya da za su kawo gyara wallahi da a ce gyaran ya zo gware ya zo ta hanyar musulmi ko ma menene saboda mu ba mu sani ba ne abin rayuwa ta riga ta yi nisa ba ku sani ba wayannan manyan namu da kake gani suna abuja duk sun rine addini ba shine a gabansu ba musulunci ba shine a gabansu ba batalansa suke ba cikinsu da rayuwarsu kada ci a gabansu daga abuja sai london sai america inda suke zuwa kenan wannan wa'azin da kake ji ma ba sa ci ko a rediyo su kamo maka rediyon kano ko rediyon bana in kaga sun kamo rediyo labarin siyasa za su ci don su je su mai da martani an taɓa su amma ya shekara guda mutum zai ko a kasa ba sa jin wa'azi su ba su ma san shi ba saboda da rigimar su ta mulki ce da makami da kare kudinsu da kare dukiya su kawo shi sa an zo ana ta yi ka da addini wannan kirista ne wannan musulmi ne mu suke dara kawai talaka amma allahi tallahi duk gaba ki dan za ka ga duk kusan halin su duk yake ba abin da yake gaban su ƴaƴan sun ka gan su za ka ce ƴaƴan arna ne da maza da mata da ɗan suke suke yawo ko da irin wandan nan sikin tile mai ɗamin su suna yawo da ɗan gilas a idansu suna yawo da manyan motoci a abuja kansu ba ɗan kwali sun yi shamfo ba za ka taɓa cewa 'yan musulmi ba su sha giya su je hotel su yi menene shine kada a gaban su kudi sai irin wanda suke kashewa naira wannan ba san ta ba daloli suke kashewa za su zo nan kano ne ko suke nuna maka su musulmai ne amma Allah sun kwashe ya'yansu dukiyarsu ma daga gaban manzo Allah gaba ɗaya to irin wannan al'ummar ta ina kake tunanin za ka gyara ta ta ina kake tunanin waɗannan al'umma za ta zo wai ta bi seti ta bi tsarin da Allah ta tabaraka wata'ala ya zo mata da shi to shi yasa annabi yake ishara cewa waɗanda alkiyama za ta zo ta same su tana da rai to duniya ta gama lalacewa kenan su ne a shararun nasu inna min shirarin nasi man tudrikuhum sa'atu wa hum ahya sai ce wa man yattakhidul qubura masajida da waɗanda suke mai da masallaci ko suke mai da makabartu su koma ainihin nan ne guraren sallah me yasa saboda aikin yahudawa ne aikin kiristoci ne aikin yahudu da nasara ne allah ta'ala ya kiyaye to wannan shine hadisi na shida a cikin wato hadisan da malam nasiru nasiruddin albani ya kawo dangane da gina masallatai a makabarta wannan hadisi imamu ahmad ya rawaito shi a nambobi da dama da isnadi kyawawa <coughs> guda biyu haka ibn abi shaiba malamin bukhari da ibn hibbana a cikin sahihinsa wa qala ibn taymiya ibn taymiya ce isnaduhu jayyid isnadin hadisin jayyidin ma'ana gangariya ne wa zahala alhaisami amma haisami ya ɗan rude ya ɗan rikice ya ɗan rafkana an kaunihi fil musnad da ya ce hadisin ya kasance a cikin musnad wato ma'ana kasantuwar hadisin cewa ya ce baya cikin musnad sai ya ce kawai rawahu tabarani fil kabir wa isnaduhu hasan bai ce rawahu ahmad ba ga kuma nambobin da ahmad ma ya rawaito shi sai kuma hadisi na bakwai an aisha qalat aisha ta ce lamma kana mardun nabi sallallahu alaihi wasallam yayin da rashin lafiyar annabi ta zo wato in ka ana maganar rashin lafiyar annabi wadda ya bar duniya a dalilinta da rashin lafiyar annabi ta zo ta ƙarshe yana kwance akan gadon asibitinsa kenan ga ainihin wato a ɗakin aisha ga matansa ana kewaye da shi ta zakara ba da nisa'ihi nisata sai wasu daga cikin matansa ita ce ummu salama da ainihin ummu habiba ummu salama da ummu habiba sai suka tuno labarin wata coci ita ce kanisa bi ardil habasha cocin a habasha take ita ummu salama ta je habasha ummu habiba ramlatu binta abi sufyan ta je wato habasha a dalilin hijira ta sa'ad da suna maka sun yi hijira ta ɗaya da ta biyu zuwa ƙasar habasha ummu salama ta je aini wato ummu habiba ta je ummu salama ta je da mijinta abu salama abdullahi ibn abdul asad al-qurashi al-makhzumi wanda rasuwa ya annabi ya aure ta sannan umma habiba ta je da mijinta mai suna ubaidullah ibn jahash shi wasu malamai suka ce mutuwaye amma galibin malaman tarihi suka ce ridda ya zama kirista a can yana auren ummu habiba ramlatu bin abi sufyan yar abu sufyana yar uwar muawiya radiyallahu ta'ala anhum ajma'in to kaga tunda sun je habasha da abin da yake na labarin habasha za su iya bayarwa aisha ba ta je habasha ba sauran mata annabi ba su je habasha ba amma wayannan guda biyun sun je habasha to annabi yana kwance ba shi da lafiya yana jin jiki suna tattaura hira tasu ta mata ga annabi yana kwance sai suka ɗauko labarin wata coci da suka gani a ƙasar habasha sunan cocin ma mariya ana ce mata mariya yuqalu laha mariya sunan cocin mariya haka suka raɗa mata suna wa kanat ummu salama wa ummu habiba qad atata ardal habasha kaji magana dama kuma ummu salama da ummu habiba su dama sun je habasha an yi hijira da su fadakar na min husniha sai suka rika ambatar labarin kyan cocin wato kamar ka ce ka je wata ƙasa ka ga masallaci mai kyau kana ba da labarin wani masallaci da ka gani ya kayatar da kai su ma sai suka ɗauko labarin suka ce ka ai a habasha akwai wata coci mai suna mariya kyakkyawa ce kaza kaza kaza kaza an yi mata hotuna an mata kwalliya da hotuna da mutum mutumai da a cikinsu wata sawiruha suna ambatan irin hotunan da aka yi a jikin wannan coci annabi yana kwance yana jin wannan hira qalat a sai da aisha ta ce faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam Maza mazala yana cikin harin rashin lafiya sai karab ya daure rashin lafiyar ta sai ya ya ce inna ula'ika kun ga wa'annan mutane iza kana fihimur rajulu salihu in akwai wani mutumin kirki a cikinsu bawan Allah salihi nagartacce bawan Allah famata sai zo ya mutu banau ala kabarihi shi shine suke gina masallaci a makabartarsa wato su gina coci a makabartar shi thumma sawwaru fihi tilka suwar sannan wayannan hotunan da suka gani sai su zana wayannan hotunan a ce wannan hoton malam wane kenan mutumin kirki wanda ya rasu sai a yi hoton shi me yasa annabi ya tarbe ba su labari shi manzala bai je ya gani ba amma ya sani ta hanyar wahayi kuma yana so ya maza ya nuna musu ne don kansa ɗauka abin kirki ne don kansa ɗauka wa'annan mutanen kamar sun yi abin kirki ne wato kamar abin yabo suka yi sai annabi ya maza ya taraf yake ce musu kun nan mutanen to ga halin da suka tsinci kansu sai ya ce ula'ika shirarul khalqi inda Allah wa'annan su ne mafi lalacewa mafi zama shaidanu mafi zama 'yan iskan jama'a a gurin Allah ta baraka wata ula'ika shirarun halka inda Allah a wata a wani ƙari yau malkiyama ranar alkiyama ashe kaga sai hadisin ya dace da na baya cewa mafi sharrin mutane su ne guda biyu wanda alkiyama za ta zo suna da rai ba su mutu ba ma'ana za a bushe kaho suna da rai saboda lokacin duniya ta gama lalacewa sai kuma masu yin wannan aiki walladina al alqubura masajida <clears throat> ashe wannan hadisin shi ma yana nuna dalili ne kai tsaye lalle gina masallaci a makabarta ko an yi gini kuma ko ba a yi gini ba ba a sallah a makabarta laifi ne a hadisan bayan mun ji yadda annabi yake tsina yahudawa akan yin haka nan kuma yana nuna su ne shiradul khalqi kuma abin mamakin shine abin da ya janyo a yanzu ma ake gina masallaci a makabarta shine irin tunanin yahudawan ne dai matukar mutumin kirki zai mutu bawan allah salihi zai mutu a ɗauki wani tasiri kuma a bashi a rika ganin yana da wani tasiri to daga nan bata yake zuwa kawai mutumin kirki ya mutu duk da haka me yake bukata addu'a Allah ya ji kanshi Allah ya gafarta mishi a zo a yada kirkin da yayi a gari shikenan amma magana to mu rika kai mishi ziyara mu gina makabarta a gurin mu yi mu yi gini a rika kai mishi ziyara to daga wannan tunanin kuma bauta take zuwa amma malam wani ya mutu wali wani ya mutu salihi wani ya mutu sahabi wani ya mutu annabi wani ya mutu ba bukatar kuma a ce sai ana yawan ziyartar kabarinsa a je a wasu abubuwan da shari'a ba ta ce ba a me ya kamata yadda aka zo ana yada labarin annabi sallallahu alaihi wasallam da ayyukansa shi ma wannan bawan Allah a zo a yada ayyukansa a ce ya yi rubuce-rubuce kamar yadda shehu usman abin da ya faru kenan ga shehu usman duk littattafan shehu shehu ya yi littattafai sun fi ɗari uku wallahi littattafan da shehu ya yi amma yau ba za ka ga ko ɗaya ana karanta da shi ba a ƙasar nan an ɓoye an riƙe buga su ma an daina suna nan in ka je kasuwar kurmi littattafan shehu duk an ɓoye su ba masallacin da ake karanta shi sai aka bar mutane kawai da ziyarar shehu sai dai a je ziyara hubbaran shehu amma a yada ilimin shehu an ta a yada wallahi yanzu da za a ɗebo littattafan shehu usman a karantar a ƙasar nan da ta mun zama mutanen kirki wallahi da ta mun gano ashe muna da tarihi na musulunci mai kyau wanda shi usmani ya zo ya dasa a kasan kuma abin mamaki shine jikokin shehun mu na gargajiya <coughs> su ya kamata ba ce sun fito da waɗannan abubuwa amma duk sai suka ƙi sai suka mai da kansu ma sarakunan gargajiya su ba ma na musulunci ba ne na gargajiya ake ce musu sarakunan gargajiya kuma shehu ne ya dasa su da sunan musulunci da sunan musulunci duk waɗannan sarakunan shehu ne da su iyayensu da kakanninsu har sarkin musulmi yanzu to in ka bi kakanninsa sarkin musulmi na farko muhammadu bello sarkin musulmi shi ne muhammadu bello shehu usmani ne na ɗashi to duwaye nan jikokinsu ne fa to amma aikin da shehu ya yi an batar da shi waɗannan shi ne babban kuskure da suka tabba Allah ta'ala ya kiyaye wannan hadisi bukhari ya fitar da shi da al'imamu muslim da ainihin al'imamun nasa'i hakan nan abu awana da al'imamu al-baihaqi kuma siyakinsu ne da imamu ahmad da ibn abi shaiba ya ce wa ziyadatani li shaykhaini wa ghairihima wadancan ƙarika da gagani a cikin hadisi na bukhari ne da muslim da wasunsu wa fil babi imala ya ce in dai ana magana akan wannan babi akwai ahadis ukhra akwai dan hadisai ma daban an jama'atun na min sahaba wanda aka karbo daga jama'a da dama <clears throat> daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama <clears throat> ya ce aurattuha don na kawo su a cikin littafi na tahdhiru sajid min ittikhadul quburi masajid wa hiya tadullu dilala qati'a waɗannan hadisai mai suke nunawa suna nunawa dalili ne kai tsaye mai yanke hanzari ba ka da wani dalili da za ka ci karo da su ala anna tikhadul qubur akan cewa me da masaji da su zama gurin sallah haramun kawai haramun ne lima fi hamil mutakhidin <coughs> saboda abin da ya zo a cikin hadisan na cewa an tsinewa masu riƙar kabari ya zama gurin sallah shine limafi ha min lanil muttakhidina walidhalika qala al-faqih al-haytami wannan ne ma malam al-haytami ibnu hajar al-haytami a cikin azawajir zawajir an iktirabil kaba'ir al-imam al-haytami yace wato wani littafi ne akan manya-manyan zunubai kamar yadda zahabi ya yi kitabul kaba'ir shi ma sai ya yi kitabul kaba'ir <clears throat> sai ya samu shi suna azzawajir an iktirabul kaba'ir sai ya ce alkabira ta kaza babban zunubi na kaza babban zunubi na kaza sai ya ce alkabiratu thalisa wa tis'una ittikhadul quburi masajid laifi na uku. Zinibi, na casa'in da uku babban zinibi, na casa'in da uku a cikin littafin <clears throat> me da makabartu su zama gurin sallah ittikhadul kuburi masajid in ji wa in ji ibn hajar wanda ibn hajar alhaitami ba ibn hajar al-askalani ba ثم ساق بعد الأحاديث المتقدمة daga nan sai koro wasu daga cikin waɗancan hadisai da kaji wa gairi da ma wasu mai ma laisa min sharɗina waɗanda ba su daga cikin mu ba sai mun kawo su ba sun maƙala da ya gama kawo su sai wannan bayani ya ce وعد هذه وعد هذه من الكبائر وعد هذه من الكبائر وقع في كلام بعض الشافعية وكأنه أخذ ذلك <clears throat> مما ذكره من هذه الأحاديث ووجهه واضح لأنه لعن من فعل ذلك بقبور أنبيائه وجعل من فعل ذلك بقبور سلهائه شر الخلق عند الله يوم القيامه al-imam al-haytami yace wa udda an kidaya <clears throat> Allah sabta hadhihi min al-kaba'ir cewa waɗannan abubuwa da muka faɗa yana daga cikin kaba'ir me kenan me da kabari ya zama gurin sallah yace Allah sabta wannan ya zama yana daga cikin kaba'ira wa udda hadhihi min al-kaba'ir la sabta wannan da aka yi daga cikin kaba'ir waqa fi kalami babu shafi'iyya yace ya faru a maganganun wasu daga cikin mazhabin shafi'iyya sun ce babban zunubi ne wa ka'annahu akhadha dhalika mimma dhakarahu min hadhihi al-ahadith shi wanda ya bada wannan fatawa in je bina wato haitami kamar kenan sun riko hakan ne dangane da abin da aka faɗa ko aka ambata a cikin wa'annan hadisai a cikin wayannan hadisai mai aka faɗa shine magana tsinuwa wa wajen huwa da kuma fuskar abin a fili take wato fahimtar abin a fili take la'annahu Ina man fa'ila zalik ko man fa'ala zalik bi biya ihi saboda an tsinewa wa'anda suka yi ma da kaburburan annabawansu annabi ya tsine musu su ne yahudawa wa ja'ala man fa'ala dhalika bi quburi sulahaihi annabi ya sanya duk wanda ya aikata haka da kabubburran salahamsa mutanen kirkin zamaninsa sharral khalqi annabi yace shine mafi sharrin mutane inda Allah yawmal qiyama kaga kenan ya nuna cewa abin ba karamin zunubi bane fa tahdirul lana to kaga a cikin hadisin mu ma kamar a ne mana wonin ne a ne mana kashedi ne mu al'ummar annabi kama fi ruwaya kama yadda ta zo a ruwayar aisha din nan da take cewa yuhadhiru ma sana'u annabi yana kashe din abin da suka yi ne mu kada mu aikata ay yuhadhiru ummatahu annabi yana kashe din al'ummarsa ne bi qawlihi lahum zalika da yake gaya musu haka min an yasna'u kasu je su yi ka sun ula'ika kamar yadda wa'ancan suka yi anu sai a je a tsine musu kama lo'inu kamar da aka tsine wa'incan yahudawan qala ba'dul hanabila wasu daga cikin masu bin mazhabar imamu ahmad suka ce qasadun rajuli salata inda alqabar mutabarrikan biha ainal mahadatu lillahi wa rasuli ai mutum ya nufi sallah mutum kai tsaye ya nufi makabarta da sunan zai yi sallah wai dan neman albarkar makabartar wannan kai tsaye ainihin mahadda wannan shine tsantsar kai tsaye saba wa Allah da manzansa wa ibida'i kuma bid'a ce kirkiro da dini wani addini ne da lamya ya azan bihillah Allah bai izini da shi ba linnahai anha saboda musulunci ya yi hani akai samma ijma'an sa'annan kuma ijma'i ne na malamai sun haramta baki daya fa inna azama muharramat wa sababi shirki as-salata indaha saboda mafi girman haramu da kuma sabuban da ke janyo a shirka shine yin sallah a makabarta daga nan zai rika kai mutum watanin ya je addu'a ya roki na makabarta dan tunanin bayin Allah ne a kokwanci a gurin wata ha masajida sai a mai da su masallatai aw bina'uha alaiha ko a ce za a rika gina masallatai akan kaburburan su wal qawlu bil karaha mahmula ala ghairi zalik duk kuma magana da kaji an ce makaruhi ne to kawai za a dauke ta akan sabanin makaruhin da ake faɗa kawai za a dauke shi a matsayin haramun ne idh la yadunnu bil ulama'i dan babu yadda za a yi ka rika yi wa malamai zaton cewa tajawizu fil tawatir an nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana fa'ilihi sahalata maka irin aikin da ya zo mutawatir daga annabi annabi ya tsine wa me yi kuma a zo a ce maka makaruhi ne ayin kaje sun ce makaruhi ne suna nufin haramun ne wa tajibul mubadara li hadamiha wajibi ne yi sauri in an yi irin waɗannan masallatai a rushe su a makabarta wa hadamul qubab duk wata kubba wani tanti wani daki da aka yi aka rufe makabarta da shi da sunan wani kabarin wali ne sai an bude kofa za a shiga to duk a rushe shi a mai da shi kamar sauran ran bayin Allah allati alal kubur irin dakunan da aka kan ran izhiya adarru dan wayannan dakunan ma sun fi cutarwa min masjidid dirar sama da masallacin da munafikai suka shine masjidid dirab wanda Allah ya ambace shi a Qur'ani la'annaha ussisat ala ma'asiyati rasulillah saboda irin wannan gini an assasa binyanin sa ne ma akan saban Allah la'annahu naha an zalika don annabi ya hana wa amara sallallahu alaihi bi hadamil qubur al musharrafa duk wani gini kuma mai tudu a makabarta annabi ya umarni da a rushe shi wa tajibu izalatu kulli qindili duk wani kyandir aw sirajin ko wata fitila da ake haskawa a makabartu duk koyi ne da kiristoci shi ma wajibi ne a kautar da shi ala kabari wala yasihu waqfuhu wa nazaruhu bai halatta a zo a ce za a yi wakafi ba me wakafi shine hubisi a ce ga wani ya ba da fitila ko kyandira a rika haskawa a makabarta wakafi saboda Allah ko ya yi bakance nazar nazar shine na yi alkawari na yi bakance in bukata ta ta biya sai na yi wa yarin din makabarta kaza na kai musu wuta duk wannan nazar din bai halatta ba shine wakafinsa da nazar dinsa wakafuhu shine a yi abu dan Allah kenan a matsayin wakafi nazar kuma na bakance waɗannan duk maganganu ne na ibn hajar al-haitami sai ma ce haza wa quburi في الأحاديث المتقدمة يشمل عدة أمور يشمل عدة أمور تو إذا أنت an da masallaci ko an da makabarta ya zama masallaci ko gurin sallah me ake nufi annabi da ya ce yadda yattakhiduna kubura masajida waɗanda suke riƙar kabari ya zama masajida to me yake nufi da ittikhadul quburi masajida riƙar kabari ya zama masajida sai mala ya ce wannan riƙa da ka ji an faɗa cikin waɗannan hadisai to ya kunshi waɗannan abubuwa na farko a salatu ila al-qubur mustaqbilan laha ko da gini ko ba gini kawai ka zo kai sallah kana kallon kabari ma a gabanka to ya shiga ciki na biyu asujudu sujudu alal qubur kai sujjada akan kabari shi ma ka da shi masajida kenan ma'ana kana sallah kuma kai sujjada akan kabari na uku bina'ul masajida alaiha sai kuma gina masallaci a makabarta ko akan kabarin ma baki daya duk wannan ma'ana zai dauka ka gani sai ma ce wal ma'anar sani zahirin ita dai ma'ana ta biyu wannan zahiri ce a fili take zahirin ta fito fili minal ittikhadi sama ma da cewa an riƙe kabari ya zama masallaci wal akharani ma fihi su kuma sauran biyan tare da cewa su ma sun shiga ciki faqad annasu nasu alaihima su nasi ya zo ƙarar a kansu fi ba'dil hadisul mutaqaddima a waɗansu hadisan can da kaji cewa kada ai gini kar kuma la tusallu ila al-quburi kaga wannan na ɗaya mun ji nasi akai la tusallu ila al-qubur na biyu walladhina yatakiduna al-qubura masajida wa fassaltu al-qawla fi dhalika nayi bayani daki daki akan haka auratu aqwal al ulama na faɗi na kawo maganganun malamai shahidan biha ina mai kafa hujja da su fi kitabin al khas a cikin littafin mu a cikin littafin mu na musamman ji albani shine tahdhiru sajid din min ittikhad al quburi masajid wa dhakartu fihi tarika idkhal al qabr an nabawi in kuma ka ce masallacin annabi ma ya shiga cikin wato kabari to na kawo maka tarihin yadda aka shigar da kabarin manzon Allah cikin masallacinsa cewa shi wannan bai shiga cikin wancan matsala ba saboda dalilai ka samu wancan littafi ka karanta wa ma fihi min al mukhalafa lil ahadith al mutaqaddima da irin bayanan da aka faɗa wanda ya saba waɗancan hadisai da suka wuce wa ana salata ma zalika la tukrahu fihi khassa kuma yin sallah a masallacin annabi ba ta zama makaruhi ba saboda bambancin masallacin manzo Allah akan sauran masallatai faman sha basadul qawli duk mai son ya sake neman bayani dai a shimfiɗe fi zalika akan haka kullihi fal yarji ilai ya je ya duba wancan littafi zai ga cikakken bayani akan haka insha Allah ta'ala to da haka za mu tashi akan na goma shine ittikhaduha idan meda kabari ya zamo wato idi shi ma wannan mas'ala ce mai zaman kanta insha Allah ta'ala wallahu alam الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأنا ميتم بيانا سوى الله شكافة مالا bara in tambaye دن الله ساتن ديوتي كاي إشارة wuce ka yi na soyayya da aka rubuta shi na wani malamin musulunci da aka yi amfani da kalmomin so guda goma sha biyar kamar yadda aka yi bayani ina so ka tunatar da ni sunan wannan littafin sunan saraudatul muhibbi na ibn al-jauziya ibn al-qayyim wato ya yi sharhi ne akan kalmar so da irin su isku da makamantansu na ce ya kawo ma'anar kalmar so a larabci tana ɗaukar wajen ma'ana goma sha biyar rawdatul muhibbin wa nuzahatul mushtaqin na ibn al-jawziya sai ce naga kana sa agogo a hannun dama shi ma sunna ne to kamar sa agogo ko saka zobe ko makamancin wannan wato abin da na sani shine kama a cikin shama'ilul muhammadiyya na limamu turmudi ya yi bayanin sa zobe cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana sa zobe kuma yakan sa a hannun dama yakan sa a hannun hagu idan hali ya kama <clears throat> na fata mun gane sai dai kawai wannan wani abu ne da allah ya kawo shi na zamani saka agogo ko wani abu mutum ya ga zai sa a hannun dama ko hannun hagu ba wanda ya ce laifi ne in mutum ya sa hagu tun da manzala bai san agoga ba bai zamani da agoga ba ko ba haka ba ne inda a ce ya yi zamani da shi ne aka ga hannun da ake sawa sai a ce to sa sha hannu kaza ya zama sunna tun da annabi yana sawa to amma duk da haka sai dai kawai annabi ya yi ishara da cewa amfani da dama cikin abubuwa masu alheri yana da kyau al'imamin nawawi a cikin littafin shi riyadu salihin ya ambaci wani babi ya ce babin amfani da dama wajen bayarwa wajen miƙawa da duk wani abu ne na sharaf na mutunci na ɗaukaka na daraja na tsafta ka yi amfani da dama abin da ya zama kishiyar haka ya ce ka rika amfani da hagu ya ce har face majina ya ce ka rika amfani da hagu to kaga mutum ya amfani da dama a wasu gurare a wasu abubuwa sai a ce yana fatan wala Allah ya samu lada saboda amfani da dama kamar da aisha ta ce kana yujibu hutta yahmanu annabi amfani da dama yana kayatar da shi fi tarajjulihi hatta je kansa in zai fara yin kom sai ya fara taje bangaren dama wata na ulihi in zai fara sa takalmi wa duhuri wa fi sha'anihi kullihi da tsarkinsa da duk sha'anin bakin abubuwan sama wa fi sha'anihi kullihi kaga tunda yace wa fi sha'anihi kullihi duk sha'anin sama yana so ga ana amfani da dama ma'ana yana nuna abubuwa masu alheri tambaye shi ta uku ya ce malam mu a ɗarekar mu muna yin masallaci ko sallah a makabarta saboda ga tarihi ya zo mutanen nan na garin samarin nan masu kare 'yan asahabil kafi su ma wato sun rike gurin da suke da da su wato da suka mutu masallaci mu muna koyi ne da mutanen kirki kuma mun ji kana hanawa 'a ba ni nake hana ba cewa aka ce annabi ya hana ma'ana su wayancan mutanen sun zo ne a cikin yahudu da nasara a zamanin sarki da ƙayanusu sarki da ƙayanusu kafiri ne ya ce shi allah ne su kuma wayannan mutane sai Allah ya sa sun musulunta musulmai ne samari ne Allah ya yabe su innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda suka ce su ba za su bauta mushi ba suka gudu aka zo ana neman su suka je suka gudu a gindin wani kogo Allah ya karbi ransu a gurin ko ya sa musu bacci ainihin wato walabi su fi kahafihin 300 mi'ati sinina wa zadu tis'a shekara 309 karshe dai bayan tarihi yayi tarihi dai waɗanda suke a wannan zamanin sai Allah yake ba mu labarin abin da suka yi to ka samu tafsirai kama tafsirin ɗabari kama na ibn kasir ibn kasir da ya kawo tafsirai sai ya ce abin da wa'annan mutane suka yi sai ya tambaya yabo ne ko zargi ne shine na farko abin tambaya yabo ne ko zargi ne idan yabo ne da suka ce qala galabu ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida waɗanda suka yi rinjaye akan al'amarin su sai wasu suka ce yabo ne wasu suka ce a zargi ne Allah yake yi ma'ana waɗanda suka yi shishigi akan lamarin wayannan mutane sai suka ce sai mu mai da gurin ya zama masallaci ibn kasir sai da ya kawo waɗannan hadisan suka ce to ko yabo ne ko zargi ne mu annabinmu ya hana mu ko ba wayancan mutane muke bi ba abinda annabinmu ya ce kai yanzu ka ɗauko mutanen da sun fi shekara dubu biyar da mutuwa wanda ba annaba ba ba aiko maka su akai ba ka ce za ka bi su kuma ga abin da annabinka ya zo ka ce wai kai wa'ancan mutanen kake koyi da shi ba ka koyi da annabinka na fata mun gane ma'ana akwai hankali a cikin wannan maganar mutum ya faɗa haka kai yanzu an ce annabinka ne ya tsine ya hana kai kuma kana cewa ga can yahudawa sun yi sai ka yi yanzu kana koyi da yahudawa ne ko da annabi da haka wayannan mutanen da suka mutu ba su ne suka yi masallacin ba fa ka fahimci abin wasu yan shishigi ne suka zo suka ce lanattakhidanna alaihim masjida sai mun mai da kabarin gurin ya zama masallaci ashe ba da wayancan mutanen kirkin kake koyi matattun ba a kana koyi ne da yahudu da nasara ka ji inda shaidan yake mutane wahayi Allah ya kiyaye wannan kuma yana cewa ne na ji wani malami a karatunsa yana cewa duk wani hadisi da ya zo yake cewa an gafarta wa mutum zunubinsa da zai yi nan gaba hadisin bai inganta ba to malam yaya kuma hadisin da yake cewa idan mutum ya yi azumin arafa za a gafarta masa zunubinsa na shekara da ta gabata da wadda za ta zo mala a taimaka min da wato dai bayani babu cin karo a cikin wannan bayanin magana wancan malamin daidai ne kuma wannan hadisin ingantacce ne sai dai kila baka fahimci magana wancan malamin bane abin da aka ce malaman hadisi suka ce duk hadisin da ya zo ya ce wanda ya yi kaza annabi ya ce gufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhara wa ma ta'akhkhara shine hadisin da bai inganta ba kama ce man kama ramadana imanan wahtisaba gufira lahu ma taqaddama min zambihi wannan ya inganta amma a ce wa mata akhara sai ce wannan da'ifi ne bai zo a wata ruwaya sahihiya annabi ya ce wa mata akhara ba kila wannan bayanin ka ji wannan malami na yi amma hadisin da ya zo ya ce wanda ya azumi an tambayi annabi game da azumi ranar arfa ya ce yana ahtasibu ala Allah ya ce ina yi wa Allah kyakkyawan zato zai kankare zunubin shekarar da ta wuce da wadda za ta zo na fata ka gane ka gaba cewa an gafarta mishi abin da ya wuce da abin da zai zo nan gaba ba a shekara biyu kawai aka ce wadda ta wuce da wadda za ta zo wannan kuma hadisi ne sahihi amma duk hadisin da ya zo ya ce duk wanda ya kaza an gafarta mishi ma ta kaddama min zambihi to wannan ya inganta amma wa ma ta akhara ne ake ta bai inganta ba mazala ne kadai aka gafarta mishi ma ta kaddama min zambihi wa ma ta akhara li yaghfira laka Allahu ma ta kaddama min zambika wa ma ta akhara wa yutimma ni'matahu alayka ma'ana da annabi za a kaddara ma ya laifi nan gaba an gafarta mushi amma kai ba ka da tabbas shine kawai bambanci sannan wani yake cewa don Allah a yi mun bayani akan waɗannan hadisai annabi yana cewa ni'imata ni magabunin fihi ma kasirin minan nasi akwai waɗansu ni'imomi guda biyu mutane da dama daga cikin mutane magabun wato an ce gaban shine nadama da cizon yatsi kamar yadda Allah ya ce yau tagabun ranar cizon yatsa ranar takaici ranar kash to mutane da dama za su takaici da cizon yatsa akan waɗansu ni'imomi guda biyu annabi ya ce a sai wal walfarak lafiya da lokaci waɗannan ni'imomi ne guda biyu amma mutane da dama za su ciji yatsa a kansu wato suna hasarar su sai hadisin da yake cewa an ambaci labarin wani mutum zukira inda annabi sallallahu alaihi wasallam rajulun an ambaci labarin wani mutum a gaban annabi ya yi bacci har gari ya waye bai farka ba sai da aka yi assalatu bai farka ba ma'ana sai da aka ce assalatu kai rumminan noma ana shirin za a tafi masallaci sannan ya farka annabi ya ce wannan mutumin ai shedan ne ya fi tsari a kunnen shi ina ma'anar wannan shine ba daidai ba ne musulmi ya kwanta bacci ba zai farka ba sai an yi assalatu ba daidai ba ne karanta sahihul kalimu tsayyib na al bin taimiyya. taymiyyah wanda sahihul din eh, albani ne yi shi ma'ana idan mutum ya kwanta har sai asuba ba kiyamun laili ba farkawa ba komai babu koda ya tashi ya nafila a biyu to kamar shaidan ya yi fitsari ne a kunnen shi ina fata mun gane ma'ana ya kamata a ce musulmi ya farka ko shafa'i da wuturi ya yi ko da saura minti sha biyar a salatu a ce ka yana buɗe saboda annabi ya ce in kana da dama ya zanto ka biyu da asuba kafin alfijir ya keto wani zamani ne mashahud wanda mala'iku ke sa kuma Allah ke sakowa saman duniya ya kamata a ce idan ka bi a lokaci amma a ce kullum sai an yi a salatu zaka tashi to bala shaidanu fi uzunaika <laughs> shaidan ya yi maka bawali a kunnen ka baka jin duk kira kiran sallar da ake yi Allah ya kiyaye wannan kuma kusan na wannan yana cewa dan Allah malam karfe nawa ke sallah ne wani yana cewa ina son karin wato tarihin ma'awiya malam dan allah malam shin me ya aikata a rayuwarsa sai yace allah ya kai ka gida lafiya to wannan ya haƙuri sai sati mai zuwa sau da lokacin ba zai isa ba wannan kuma wasu ayoyi ne dai guda uku ya kawo التائبون الآبدون الحامدون السائحون مالك أجيمي takatunan ubangiji ya magana ya ce masu tuba al'abidun masu ibada masu godiya as-sa'ihun masu yawan azumi ko kuma masu yawo suna wato kamar da Allah yake magana cewa ai yawo a ban kasa don neman ganin aya to wasu ka ce as-sa'ihun masu yawo a ban kasa don neman ganin aya wasu kuma su ce musu masu azumi ake nufi su ne as-sa'ihuna arraki'una masu yawan ruku as-sajiduna masu sujjada al'amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar masu umarni da kyakkyawa masu hana mummuna wal hafizuna li hududillah masu tsare dokokin Allah wa bashirin mu'minin ka yi bishara ga mu'minai to ayar muta'allika ce da wadda take bayan ta wato ubangiji yana yabo ne yana fidda su daga cikin munafikai sannan yace aya ta biyu ubangiji yace laqad taballahu ala nabi haƙiƙa Allah ya karbi tuban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal muhajirin da waɗanda suka yi hijira wal ansari da mutanen Madina alladhina taba'uhu waɗannan da suka raka shi fi sa'atul usra lokacin tsananin wahala din nan da aka sha a yakin tabuka thumma taba alaihim sai Allah ya karbi tuban su innahu bihim raufur rahim lalle Allah mai tausayi ne mai jin kai wato Allah yana yabon waɗanda suka raka annabi zuwa yakin tabuka ne a shekara ta tara sai kuma yace ce wa salasa haka mutane ukun nan ma alladhina khullifu waɗanda ba su je yakin ba ko kuma ka'abi ya ce waɗanda suka saba rantsuwa suka faɗi gaskiya akan sauran munafikai sauran munafikai suka zo suna ta ƙarya wallahi uzuri ne da ni wallahi shi sa ban je ba su suka zo suka ce ba mu da wani uzuri su ne ka'abu bin maliki da ainihin hilali bin umayya da muraratu bin rabi to su Allah yake nufi anan wa ala salasati ladina kullukum hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahubat sai da duniya ta yi musu fadi wato sai musu ta yi musu kunci duk da fadin suka ji gaba ɗaya garin ya ishe su wa daqat alaihim anfusuhum su da karan kansu ma sai da zuciyarsu ta yi musu kunci wa zannu Allah malja min Allah illa ilai suka tabbatar dai ba mafaka ba gurin gudu sai gurin Allah sun mata ba alaihim daga baya Allah ya karbi tubansu li ya tubu dan ubangiji ya gafarta musu ya karbi tubansu innahu huwa tawwabur rahim lalle Allah shine mai karbar tuba kuma mai jinkai